da Allah ta'ala yi muku ni'ima a gare shi haka Allah ta'ala yana cewa lalle hakika duk wanda ji tsoronsa kuma ya haƙuri lalle hakika Allah baya lalata ladan masu haƙuri yana daga cikin abin da ubangiji ya umarce ku da shi shine kyautatawa kamar yadda Allah ta'ala yake cewa lalle hakika Allah yana umarni kyautatawa da kuma ba mamman abuci kusanci haƙƙinsa don haka bawa ya yi ƙoƙari ya kyautata ba ibadarsa a wajen Allah ta'ala kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi al-ihsan shine ka bauta wa Allah ta'ala kamar kana ganin sa idan ba kasance kana ganin sa ba to lalle hakika shi yana ganin ka Imam al-Bukhari da Muslim ne suka rawaito wannan hadisi mafi girma akan wannan shine kyautatawa a wajen tauhidi kyautatawa a wajen tauhidi da kuma ta Allah ta'ala da ibada kamar yadda manzon Allah ta'ala yake cewa lalle hakika duk wanda ya mika wuya zuwa ga Allah yana mai kyautatawa lalle hakika yayi riko da babban al'amari wanda ke mai girma kuma ga Allah kyakkyawar makoma take kasancewa haka Allah ta'ala yake cewa da haka yake duk wanda ya mika fuskarsa zuwa ga Allah yana mai kyautatawa lalle hakika yana lada mai girma a wajen ubangijinsa yana mai mika al'amarinsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to lalle hakika Allah ta'ala zai bashi abin da yake mafi alkhairi a wajensa مدينة ومن الإحسان في عبادة الله Al’amari ga Allah ta’ala shi ne kiyaye salloli guda biyar a kullum, kama yin da Ubangi ta’ala yake cewa, ku kiyaye salloli da kuma Sallah ta tsakiya, ku tsaya kuma wajen masu tsoron Allah, haka nan ba da zaka kama yin da Allah ta’ala ce, rahamar Allah ta game dukan komai, zan rubuta ta ga waɗanda suke masu tsoron Allah kuma suke ba da zakka da kuma wanda suka kasance ga ayoyin Allah suna masu imani yana daga cikin wannan azumin wata Ramadan kamar yadda Allah ta'ala yake dukkan waɗanda suka shaida al'amarin Allah to su miƙa al'amarin su ga Allah haka Allah ta'ala ce yana da kai haƙƙin Allah ta'ala ga mutane waɗanda suka yi aikin hajji yana daga cikin kyautatawa shine yin imani da Allah a matsayin shine ubangiji kuma da yadda da cewa lallai dukkanin manzanni shi ne da kuma ranar alkiyama da kuma imani da kaddara alkhairinta da kuma sharrinta kaddara Allah mai amfani ce kuma abinda Allah ta'ala ya yanke hukunci a kansa ba makawa gare shi hakanan dan mai bawa ba zai inganta ibadarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba dan mai bawa ba zai inganta ibadarsa ga Allah ta'ala ba bayan kuma Allah subhanahu wata'ala ya kyauta ma bayi ya kuma mika musu al'amuran da suke na ni'imomi masu yawa yayin da Allah ta'ala ya samar da su daga babu kuma ya tabbatar musu alkhairai masu yawa da kuma sauƙaƙe musu al'amura na rayuwa Allah ta'ala na cewa shin ba ku gani ba cewa Allah ta'ala shi ya sauƙaƙa muku abin da cikin sammai da ƙasai ba kuma ya sauƙaƙa muku ni'imominsa zahirinsu da kuma babinansu? haka Allah ta'ala yake cewa lalle haƙiƙa Allah ya halitta dan adam a cikin rayuwa wadda take mai kyau haka Allah ta'ala yake cewa madalla da ubangiji wanda yake shine mai kyautata halitta haka Allah ta'ala yake cewa Allah shine wanda ya kyautata halitta kuma ya halicci komai daga dan adam daga dimbu sannan kuma ya sanya masa rayuwa ta kasance daga ruwa wanda yake na mani mai digo wanda yake biyowa da junansa haka Allah ta'ala sanya muku rayukan kuka zama kuna ji kuna gani kamar yadda kuka sani cewa kaɗan ne daga cikin kuke godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin kyautawar Allah ga bayinsa Allah ta'ala ya sauka musu littafi ya kuma turo musu da manzanni dan su nuna mu bayan yadda za a bauta ma Allah kamar yadda ya sauka da littafinsa mai girma alqur'ani mai girma a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala na cewa Lallai hakika Allah ya muku baiwa mu yayin da ya aiko muku manzo a cikinku yana karanta muku ayoyin Allah kuma yana tsalkace ku kuma yana sanar da ku littafi da hikima duk da cewa kun kasance kafin haka kuna cikin bata mabayaniya haka Allah ta'ala yake cewa lallai hakika Allah shine ya saukar da mafi girman zance a cikin sama wanda suke bibiyar juna ake yau maimaita shi zukata na masu imani suna raurawa kan jin tsoron Allah in suka ji wannan sa'annan kuma zukatan da gangar jikinsu take miƙa amarin zuwa ga Allah lalle wannan shiryar Allah ce ke shirye shi ga wanda ya so haka Allah ta'ala yana cewa waye kai Allah hukunci da kyautatawa ga mutane su kasance masu tsoron Allah yana daga cikin abinda yana Allah ya umarci dan adam ya kyautata zuwa ga halittun Allah ta'ala ta hanyar ihsani mai yawa Allah ta'ala na cewa ku kyautata kamar yadda Allah ta'ala kyautata muku kada ku yi burin yin fasadi a bayan ƙasa lalle hakika Allah baya son masu fasadi dan haka kowane bawa ya kyautata ga abin da yake da haƙƙi kowa ke da haƙƙi a kansa Allah ta'ala na cewa dangane ga iyaye guda biyu ku kyautata musu hakanan kuma da makusanta da miskinai da marayu da makwabta wanda suke na kusa da kuma makwabci na nesa da kuma ɗan uwa wanda yake gefe da kuma abokin tafiya da abin da damun ku ta mallaka lalle hakika Allah baya son wanda ya kasance mai alfahari ne kuma mai jiji da kai yana daga cikin al yin tarbiyya ga yaya da kuma kokari a wajen taimakawa zamantakewa ta community magidanci ya kyauta matarsa da kuma wanda suke karkashinsa haka nan mace ta kyauta mijinta Allah ta'ala na cewa wannan jin daɗi ne gare ku kuma haƙƙi ne akan masu tsoron Allah haka Allah ta'ala yake cewa ku riƙe su da kyautawa ko kuma ku sake su da kyautawa haka Allah ta'ala yake cewa idan kuka kyautata musu kuka ji tsoron Allah lalle hakika Allah ya kasance dangane ga abin da kuke aikata bai ba ku labari ne hakanan shari'a ta yi umarni da kyautatawa ga waɗanda suke masu rauni da kuma marayu Allah ta'ala na cewa kar ku kusanci dukiyar maraya sai da abin da yake mafi kyau haka shari'ar Allah ta'ala ta zo ma dan adam da bayani akan abin da dan adam yake ɗauke da shi na ma'aikata da kuma waɗanda suke tausasawa a gare su da cika masu sharɗin da aka ɗauka aiki da su Allah ta'ala na cewa ku cika alƙawali lallai haƙiƙa Allah abin abin tambaya ne haka Allah ta'ala yake cewa ya kuni su kasance masu imani ku cika alƙawalinku haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗan uwanku ne Allah ta'ala ya sanya su a ƙarƙashin kulawarku kar ku ɗora musu abin da ba za su iya ɗauka ba in kun ɗora musu abu mai wahala to ku taimaka musu imam al-bukhari muslim suka rawaito wannan hadisi yana daga cikin kyautatawa sa'ayi a yi a wajen taimakawa zaman lafiya da ta kasancewa zaman lafiyan gari da tabbatar da mutane akan abin da yake na wajibinsu tare da ce kokarin kiyaye dukiyoyinsu da rayukansu da kuma kokarin kiyaye tsari da ɗa'a ga ma'abota jagoranci al'amari akan abin da ba saɓan Allah ba ne wanda ya shafi kiyaye haƙoƙa da kuma ɗauke mutane zuwa ga abin da zai kai su ga fitina da haramta cutarwa tsakanin mutane da kuma hana yin ta'addanci da yin hanyar fasadi a bayan ƙasa hakanan ihsani yana zama akan musulmi shine ga dabbobi ma ga abinda ma ba sa motsi kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle haƙiƙa Allah ya wajabta muku kyautatawa kan komai idan kuka zo yanka sai ku kyautata yankanku hakanan musulunci ya zo da kyautawa ga waɗanda suke musulmai da waɗanda ma ba musulmai ba kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ta'ala yana cewa ba za ku guce ba akan al'amura waɗanda suke na jin daɗi a hannunku ɗayan ku in ya zo yanka ya kyautata abin yankansa kuma ya hutar da abin yankan nasa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akan kowace dabba akwai lada a kanta haka nan musulmi ya yi kokari ya samar da abin da ke na alkhairi a gare shi da kokarin kauce fasari. daga nan ne za mu fi cewa Allah ta'ala ya zargi wanda suke ta kokari a bayan ƙasa wajen shiga sun yi barna Allah ta'ala baya son fasadi hakanan Allah ta'ala yake cewa ba masu gane wannan sai wanda suka zance masu imani da kuma masu babban rabo hakanan Allah ta'ala ku sanya wannan ya kasance imani a gare ku idan kuka zo awo Allah ta'ala ce ku cika awon ku kuma ku yi awo da abin da ke cikakke wannan alkhairi ne kuma shine mafi alkhairin tawili haka Allah ta'ala yake cewa wane ne zai ba wa Allah ta'ala rance Allah ya ya masa abin da ya bayar mai yawa kamar yadda muga wannan ya kunshi cewa kyautatawa ga dukkanin bayi a cikin maganganu da kyakkyawan magana Allah ta'ala ya cewa ku faɗa ma mutane kyakkyawar magana haka Allah ta'ala yake cewa ko ya ku ku ga mai bayina su faɗi magana wacce ke mai kyau lallai hakika shedan yana yin zagon ƙasa a tsakaninsu kuma shedan ya kasance maƙiyi ne ga ɗan adam mai mabayyani hakanan ihsani yana tabbata ga mutane akan abin da Allah ta'ala yake son mutane su kiyaye a gare shi hakanan Allah ta'ala ya sanya ihsani a cikin koma zuwa ga Allah da addu'a ubangiji ta'ala yana cewa ku yi kira zuwa ga hanyar Allah da kyakkyawan manufa da kuma yin jidali da mutane akan abu mai kyau haka Allah ta'ala yake cewa kada ku yi jidali da ma'abota littafi sai da abin da ke mafi kyau daga cikin wannan ihsani a wajen kawo hujja Allah ta'ala yana cewa idan kuka zo yin gaisuwa to ku yi gaisuwa da mafi kyawun alkhairinta ko kuma kuma da mafi abin da aka muku zai da ita lalle hakika Allah mai kiyaye ne awa akan komai yana daga sani ga mutane hakuri akan cutar wasu kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ku yi hakuri lalle hakika Allah baya lalata ladan masu hakuri hakanan sha'anin mumini shine da dinga jin kyawawan manganu da ayyuka Allah ta'ala na cewa ku yi ma bayina a bushara. wanda suke jin kyakkyawar magana su bi kuma mafi kyawunta waɗannan su ne wanda Allah ya shirya da su kuma waɗannan su ne ma'abuta hankali kuma ba ku gushe ba kan wannan ya kai mumini sai dai ka sani cewa mumini ya san cewa babu abin da yake mafi alkhairi irin da kyautatawa kamar yadda suke kokari gasa a kai haka Allah ta'ala ke Shi ne wanda ya halarci mutuwa da rayuwa don ya jarabce kowa ne zai kyauta aiki kuma Allah shi ne mabuwayi kuma mai gafara Allah ta'ala yana cewa lalle Allah shi ne wanda ya halitta sammai da kasai a cikin kwana shida al'arshinsa ya kasance a kan ruwa dan ya jarabce ku akan al'amuran ku ga wane ne kyawun aiki hakanan idan kuka ce lalle hakika za a tashe ku bayan mutuwar ku sai kaje suna cewa wanda suka yi hasara lalle wannan ba komai bane sai hasara mabayyaniya haka Allah ta'ala yake cewa lalle hakika mun sanya muku abin da ke banyan ban kasa ya zama ado da kuma kawa gare ta dan mu jarabce kuma ga wane ne zai fi kyauta aiki lalle dan adam akan kyautawa ga sa na ibada lalle dan adam akan kyautatawa wajen ibada ga Allah da kuma kyautatawa zuwa ga bayin Allah yana kasancewa ya kyauta aikinsa kuwa Allah ta'ala yana cewa in kun kyautata kun kyautata wa kawunan ku ne yana kuma kasancewa a kan irin wannan wajen kiyaye haƙƙin Allah kamar samun rahmar Ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ta ku kyautata lalle hakika Allah yana bukatar masu kyautatawa haka Allah ta'ala yake cewa lalle Allah yana tare da masu kyautatawa haka Allah yana sake cewa ku yi bishara ga masu kyautatawa haka Allah ta'ala yake cewa lalle hakika rahamar Allah kusa take ga masu ihsani haka Allah ta'ala yake cewa lalle hakika Allah baya lalata lajen masu kyautawa haka Allah ta'ala yake cewa lalle ku yi bishara ga waɗanda suke kyautawa. haka Allah ta'ala yake cewa lalle muna bada lada ga wanda suke kyautawa kuma suka ƙara kuma Allah baya tozatar da fuskokinsu da kaskanci waɗannan su ne ma'abuta gidan aljanna suna masu dawoma a ta Allah ta'ala na cewa babu komai akan wanda yake mai kyautawa kuwa bal Allah ta'ala ya yi alkawari ga masu kyautatawa da kyakkyawa a lahira Allah ta'ala ya cewa lalle wanda suka kyautata a wannan duniya da kyakkyawa ranar alkiyama ita ce mafi alkhairi a gare su madalla da wannan gida ga masu tsoron Allah haka Allah ta'ala yake cewa lalle masu tsoron Allah suna cikin aljannatai wanda suke masu mu. suna rikon abin da ubangijin sai ba su lalle sun kasance kafin wannan suna masu kyautatawa haka Allah ta'ala yake cewa Su da abin da suke so a cikin gidan aljanna wajen ubangijinsu wannan sakamako ne ga masu kyautatawa haka Allah ta'ala yake cewa ka gaya ma bayina wanda suka kasance masu imani ku tsoron ubangijinku wayanda suka kyautata aikin su a nan duniya suna da kyakkyawa kuma su sani cewa kasar Allah yalwa gare ta kuma lalle hakika Allah yana cika lada ne ga wanda suke masu kyautatawa ba tare da hisabi ba haka Allah ta'ala cewa ashe sakamakon masu kyautatawa ba shi ne kyautatawa ba haka Allah ta'ala yake cewa duk wanda ya aikata kyakkyawa daga namiji ko mace yana mai imani da hakika za mu raya shi a cikin rayuwa mai jin daɗi kuma za mu ya masa da mafi alkhairin abinda ake sakanya ma bawa da shi wajen aikinsa madalla gare ku ya koma su kyautata aiki dan wajen rubanya muku da Allah ta'ala yake yi kamar da manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa idan ɗayan ku ya kyautata musuluncinsa to yana duk wata kyakkyawar da aikata za a rubuta masa da ita makamancin lada guda goma har a ya mai gida ɗari bakwai Allah ta'ala yana cewa duk wanda zai rike kyakkyawa guda ɗaya yana da makamancin ta guda goma yana daga cikin ihsani Allah ga bayinsa shine ya buɗe masu ƙofofi na tuba idan su kyautata ayyukansu bayan sun munan ayyukansu wanda ya gabata da haka sai a gafarta masu zunubansu kamar yadda Allah ta'ala yake cewa lalle duk wanda sai wanda ya zalunci kansa sa'annan kuma zai kyauta bayan munanawar abin da ya yi to lalle hakika Allah mai gafara ne mai jin kai haka Allah ta'ala ke cewa lalle kyakkyawa tana tafiyar da mummuna haka Allah ta'ala ke cewa wa'inda suka yi kyakkyawa to lalle wa'innan su ne suke da kyakkyawar makoma yana daga cikin abin da shari'a ta zo da shi hada abinda mutum ya yi kyakkyawar addu'arsa da kyautatawa da kuma yin abin da ke ihsani da kuma idan haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zargi waɗanda ba su da ihsani a cikin al'amuransu yana daga cikin abin da yake daidai wanda wanda ya kyauta a cikin musulmai yana daga cikin abin da yake kyauta ga musulmi gaba ɗayansu khadimul haramain sharifain wannan shugaba malik sarki salman bin abdulaziz da shi da yarimarsa Muhammad ibn Salman da kulawar da suka yi da aiki amarin alhazai da kuma kokari da kiyayewa wajen hidima ga wannan masallatai guda biyu da tabbatar da zaman lafiya a cikinsu da kuma yin kokari su kawo ci gaba da alhazai da masu kuma umara wajen ga cewa sun yi aikinsu cikin lafiya ba tare da yada cutarwa ba ko kuma annoba ba da kuma kokarin tabbatar da abin da ke na shari'a da kwaɗayin su a wajen kokarin kula da wannan kyakkyawan lafiya suka yi kokari wajen kulawa da al'amura wayanda za su sa a yi distance social distance da kuma kokarin kiyaye rai da kuma koyi da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idan kuka ji labarin wata annoba a wani gari idan kuka ji labarin wata annoba a wani gari to kada ku shiga wannan garin saboda wannan annoba da take cikin wannan gari kada ku shiga wannan gari idan kuma annoba ta samu gari kuna ciki to kar ku fita daga cikinta Allah ya sakan ya musu da mafi alkhairi sakamako Allah musu albarka ya sanya musu a cikin dalilin alkhairi da shirya da kuma sauran zaman lafiya ga mutane gaba ɗaya ya ku alhazin ɗaki Allah ne alfarma ku yi kokari ku sauke aikin hajjin ku kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi umarce ku yana mai cewa ku koyi aikin hajjin ku a wajena da kuma fadin Allah azza wa jalla ku cika aikin hajjin ku da umara wajen ɗaukar mar Allah sai zama dalili ne ga wanda ya kyautata aikinsa a wajen aikin hajji kuma ku yawaita yin addu'a ga kanku da kuma 'yan uwanku waɗanda suke garuruwansu da kuma sauran musulmai gaba ɗaya lallai hakika babu wata rana da Allah ta'ala yake yawan yanta bayansa daga wuta zuwa aljanna irin wannan rana ta arfa lallai hakika Allah ta'ala yana kusantowa kan ne dinga yin alfahari ga mala'ikunsa don haka yana kyautatawa ga bayi Allah ka kyautata ga bayan ka muminai kuma ka ya musu da mafi alkhairi sakayya Allah ka hada tsakanin musulmai ka hada kalmar su akan musulunci ka gafarta musu zunuban su Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi khutba arfa sa'annan yayi umarni da Bilal bai ya tashi ya kira sallah ayi sallah kuma a biyu ya saki tashi kuma ya la'asar ita ma kasar raka'a biyu sannan ya tsaya arfa har wannan lokacin akan dabbarsa yana ambatan Allah yayin da rana ta fadi sai ya tafi zuwa muzalifa yana mai cewa ya ku mutane ku yi samu a tare da ku yayin da ya isa musalifa ya yi sallar magariba raka uku da kuma isha'i raka biyu ya hada su ya kasaru ya kwana a musalifa sannan ya sallar asuba ita ce farkon lokacin da ya yi sannan kuma ya bari sai da gari Allah ya waye sannan ya tafi wajen jifar jamusul aqaba bayan rana ta fito da kuma tsakonkwani guda bakwai ya yanka hadayarsa bayan wannan bayan wannan ya yi ɓawafin ifaba ya tsaya ya dawo mina tsawon kwanakin shirik yana ambatan Allah kuma yana zuwa yana jifa yana yin addu'a wajen karamar da kuma ta tsakiya wannan an yi uzuri ga waɗanda suke masu uzuri kar su kwana amina Allah ta ce in kuka gama aikin hajjin ku to ku dinga ambatan Allah kamar yadda kuke ambatan iyayen ku kuma samar ma da haka dan haka ya zama a cikin addu'ar ku kuna masu cewa Allah ka ba mu kyakkyawa duniya da kuma kyakkyawa a lahira ka tsare mu kuma daga azabar wuta wannan su ne suke da rabo a cikin abin da suka aikata Allah kuma yana mai gaggawan hisabi ga bayansa haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da tsayuwa a wannan rana kwanaki na mina cewa a zauna kwana uku ya fi daidai ya kuma ba da dama ga waɗanda suke kwana biyu ko su koma yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama aikin hajjin sa yayi tawafin Ka'aba kafin ya tafi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin masu kallon da sauraron mu kamar da kusa ji na tare da shakkarun dalib a Allahu akbar Allah ji fasara mana wannan fasara ta wato abba da liman yayi wasu da hudu ba na malam na Allah ya ta miliyoyin miliyan da wani abu hmm. ya kuma gashi an ce wasu 'yan da zanne ne ya ah, za a gaya mutane cewa yanayin abubuwan ga da abin su to babban abu ne sananne ne yau da duniya kowa ya san halin da duniya suka ciki ma lura ba lafiya ga duniya ba gaba ɗinta Allah ya jarabce mu da annoba tun bara har zuwa ga bana wannan annoba ba ta kauce cikin al'umma ta duniya ba musulmin mu da ma da ba musulmin mu ba wannan annoba ta corona ita jawo mana musibar da magani a bara ya zama alhazai kawai iya dubu goma ne suka iya hajjin ɗakin Allah mai alfarma a wannan shekara kuma alhazai dubu cikin kaɗai inda su karan kansu bana ma ba baki ya zai 'yan ƙasa kawai aka ba mu wannan dama saɓanin bara an ɗan tsinta daga wasu ƙasashe ko kuma an ba mu wasu 'yan ƙasashe dama haka waɗanda ba su da da yawa haka to amma bana sai abin ya zama ya canza salo iya kawai na cikin garin eh, makka su ake ɗaukar mutum dubu sittin wanda muna jin yadda shi liman a fadilu shek dr bandar abdulaziz balila yi godiya ga gwamnatin saudiya da sarki da kuma limansa. tare da jinjina musu akan tsarin da suka ɗauka na cewa a sati da samun damar ta yadda allah subhanahu wa ta'ala zai ci gaba da ɗauke wannan annoba da addu'o'in da mutane za su ci gaba da yi da zama an samu ci gaba da zaman lafiya an samu kuma ɗaukewar annoba domin musulmi su dawo kan aikinsu wanda ke shine na ibadar aikin haji a kowace shekara a da za ga wajen sama da mutum miliyan biyar ma za su aikin haji kowa na shauki da jin daɗi za a je a wannan aiki mai albarka amma kuma ga halin da Allah ta ta'ala garace mu bana muna ta ganin dai halin dai babu daɗi sai dai kawai mu ce la haula wala quwwata illa billahi al gaba kuma daga saba ana tattauna wasu abubuwa da shafi rayuwar musulmi gaba ɗaya da kuma wani sakon da ya kuma musulmi da mm. mutu ita wani na'am na'am rayuwa mm. magana tarbiyya magana hakkin iyali da sauran abubuwa ne mm, za ka ci da wannan abubuwa da to alhamdulillah malam ya yi gina hudu ba sani gaba daya akan abin da ake cin ihsani kyautatawa to wannan kyautatawar kuma abu ne wanda yake mai yawan gaske kyautatawa a bangare da yawa akwai yayi magana kan kyautatawa tsakanin mutum da ubangijinsa mutum ya kyauta kansa tsakaninsa da sa ya kyauta tsakaninsa da tarbiyyar iyalinsa da kuma haƙƙin iyalinsa mata sa'annan kuma mutum ya kyautata ga abin da ya shafi a maƙwabtansa ya kyautata da abin da ya shafi zaman lafiyarsa ya kyautata da ihsani ta kowane bangare ma da ɗauko hatta da abin hawa Allah ta'ala rubuta ihsani gare shi haka dabbobin da za a yanka Allah sallallahu alaihi wasallam ce mun inna Allah ka tafi ihsani ala kulli shay fa idza qataltum fa ahsinu dhabha Allah ta'ala rubuta ihsani akan komai ko yanka kuka zo yi to ɗayan ku je wasa kasa dan ya huta da abin da yanka ɗin to kaga ihsani ya shiga cikin komai da komai wanda wannan yana nuna muna muhimmancin a kyautata ma junanmu da kuma makwabtanmu da waɗanda Allah ta'ala haɗa mu zama da su a kan hanya tare da dalilin tafiya da mutum zai yi mahala ya kawo da cewa lallai Allah ta'ala yana buƙatar mu kyautata mu junan mu mu yi ihsani a cikin wannan tafiya da zamu yi da duk abin da zai zama cewa akwai haƙƙin ɗan adam a kansa ya zama an kyautata ibada da kuma mu'amala a tsakanin to wannan kyautatawar Allah ta'ala yana ta saboda Allah shine al-muhsin kyautata da Allah ta'ala yake so shi yasa ya mana ita mu mu kyautata mu junan makwabci da makwabci ya kyautata mu junan su mahaifi da ƴaƴansa ya kyautata musu miji da mata ya kyautata mata ita ma mata ta kyautata mijinta duk wanda zai zama ya ce abinda da ka yi Allah wadai ko kuma an yi asha da abin ka aikata wannan baya daga cikin abin da malam ya kwaita da mu da kuma kokarin da kyauta muna ayoyin alkur'ani ya dinga zubowa akan ihsani ihsani ni da yake faɗi ba ban taɓa tsammanin ihsani ya kai matakin da zai iya samu wannan ayoyi a cikin alƙur'ani ba kaga sama da aya talatin malaika a ƙur'ani wata magana akan ihsani kyautatawa ya kawo hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa wani suke nuna muna lallai rayuwar ɗan adam ba ta yiwuwa ba sai da wannan kyautatawar da kuma kau da kai akan abubuwan da ba su zama dole sai mutum ya wahal da kansa akan eh. su ba. ba ba. ya kamata suke wanda suke mm. za ka da wannan to kyautata ma waɗanda suke ba musulmi ba yana daga cikin haƙƙin musulunci akan musulmi da wanda ba musulmi kamar yadda muka sani cewa malamai sun ce akwai mutum mai haƙƙi ɗaya akwai mutum mai haƙƙi biyu akwai kuma mutum mai haƙƙi uku a cikin zamantakewar al'ummar manzala Allah sallallahu da wanda ba musulmi ba to wanda yake da haƙƙi ɗaya shine wanda ba musulmi ba Allah ta'ala haɗa ka zama da shi to shi haƙƙinsa gida ɗaya ne amma ya kunshi abubuwa guda biyar wanda kuma ke musulmi makwabci yana da haƙƙi guda biyu bayan haƙƙin musulunci ga haƙƙin makwabtaka wanda haƙƙin makwabtaka nan ita kuma a guda biyar ne a cikin ta haƙƙi mai haƙƙi uku shine ɗan uwa na jini ga shi ko makwabci ga shi ko musulmi to wannan haƙƙin da muka ce ne guda ɗaya shine makwabcin da ba musulmi ba yake da haƙƙi guda biyar na farko shine kada mutum ya ɗaga katangarsa sama da katangar makwabcinsa ko ba musulmi ne in yana gaba da shi domin kai yi masa iska da zai sha na biyu in ya fito ya zo duba lafiyarsa idan ba da abinci ya ba shi in ba da lafiya ya zai duba rashin lafiyarsa in yana cikin bukata a taimaka masa in yana cikin wani hali a rufa masa asiri inda kaɗai ya samu matsala shi ne in ya mutu ba za ka ji jana'iza sara amma duk abin da za ka faɗa uwanka musulmi a makwabtaka to wajibi ne kamar wanda ba musulmi ba shi ba kai masa wannan abu sallama shi dai ba za ka mai sallama ba mhm. sannan kuma ba za ka je ka birnin shi ba in ya mutu amma duk abin da za ka ɗan uwarka ka musulmi ɗan uwa makwabci da ba musulmi yana da wanda haƙƙi saboda ihsani shi ke sa su ma suka cewa suna sha'awar addinin mu za su shiga su addini sabanin ya zama mun cutar da su ko muna masa abubuwan da ba daidai ba za su ji a ransu cewa ba sa sha'awar mhm. ba sa kuma kauna addinin amma yanzu ka ji cewa addinin ma addinin zaman lafiya ne mhm. addinin mutuntawa ne addini ne wanda yake ɗauke da rahama da tausayi to za su shigo kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabawa musulmai ba kuma ya kyautata musu bai cutar da su ba to za ka kyakkyawan koyi yana ga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu dauka cewa wanda ma ba musulmi ba ba a cutar da shi ana zama lafiya da shi wannan yasa su ma suka zama sun yi riko da wannan addini kuma sun yarda su zauna da musulmai saboda wannan dama da aka ba su da kuma wannan mutuntawa da aka maka a kan mm. marayu. Mm. Wannan wajibi ne ma ba ma wai haƙi ne kawai tunda ayoyi kawo a wajen Allah ta'ala yana cewa bil walidain ihsana fi tawbi zil qurba wal yatama wal masakin kaga um, yanda Allah ya faɗi haƙin iyaye ya haɗu da haƙin marayu da haƙƙin gajiyayyu da haƙƙin waye da haƙƙin waye duka Allah ta'ala ya haɗo su gaba ɗaya to wajibi ne mu tsaya mu dinga tunani akan marayun da muke rayuwa da su idan mu taimaka musu ba za su sai wani annoba da kuma bala'i su iya cutar da mu ko su yi mana abubuwan da ba mu taɓa tsammani za su yi mana wani cutar da kamar muna kula da su karatun su lafiyar su tsaron su abincin su da shan su da sutura su da kuma duk abin da maraya yake bukata wata rana wannan marayan kai ma za a samu irin su a gidansa idan ka taimaka mu wannan marayan yi ji cewa ka ɗauke masa damuwa da bakin ciki to kai ma in Allah ta alaka rayuwarka ya'yanka za a kula da su da ta wani janibin za a ba su shawara za a kula da rayuwarsu da yawa mutane ba sa gane muhimmancin taimaka maraya in ka taimaka maraya abinda wanda ke nunawa yanda ka ma'amalaci ya'yan wasu haka za a ma'amalaci a ka, bayan ka tafi yayin da ka mutunta ya'yan wasu bayan iyayensu ba sa nan ba da zaɓin su bane Allah ta alaka iyayensu kuma su ma iyayen ba da zaɓin su bane suke da tafi su bar yayansu a bayan kasa ba a zaɓin Allah subhanahu wa ta'ala ne ta kowa ya tafi to kai ma wannan zaɓin zai bi ta kanka rana to wannan marayun abin da zamu kula da shi a wannan lokacin yanzu yara mun sani suka shigo gida su kalli kahon ragon su ya jaju ya kato suna jin daɗi suna kira abokan su a zuwa gani shi ko maraya ragon wa gani na to wannan ne ake son limaman unguwa su dinga tunani akan wannan ya zama cewa ana da wasu kwamiti da za a dinga sayan raguna ko shanu ana ajiye ta a ce wannan na marayun unguwa ne za su je daɗin raɗaɗin babu iyayensu amma raɗaɗin abin da kowa ke ci a gidansu ba za su rasa su shi masallacin zai shirya wannan kwarai da gaske mhm. na san wani documentary ne na gani na wani masallaci ba lura babban abin da zai baka mamaki a masallaci ya ce maka menene mara amfani a masallaci gaba daya me zaka ce mhm. bai wuce ruwan arwala ba duk wanda je arwala mhm. wani ruwan arwalan babu wani amfani da sake sun tafi kenan to amma masallaci abin da suna yi sai suka samu wani katon fili a gefen masallacin duk wanda ake arwala da shi maimakon ya tafi a kwata a banza sai suka ja ruwan sai tafi wancan kangon abinda suke yi sun orchard ne da kuma lambu inda za dinga shuka tumatir alayyahu albasa kabeji karas irin da abubuwan da suke na vegetable haka duk abin da aka noma a wannan wajen Mm. ana fitar da shi ne a zo da shi bakin masallaci sai zama kowane mai sallah masallacin a ne yake tsari albarkacin wani ruwan da kuke zubar wani eh. a banza da su kuma suna barwa ne suna irrigation sai zama wannan ana amfanuwa da shi mm-hmm. za a dawo a tara shi ya zama an yi barwa da shi wannan barwan da za a yi shine kuma za a noma wannan kayan kowa ya saya to wannan kudin za su dinga tarawa in an tara kudin yau an sai kayan miya na ɗari biyar an sai na dubu uku wani magidanci kullum gidansa ana shekaru to kuma a masallaci kike sallah in gamto da kuma kayan masallaci ne ana sayarwa to wannan kuɗin suke tarawa ma ne in ramadan ya zo su dinga ifa suna kuma yi ma yara kayan sallah in sallah ta zo su sai shanu da raguna duk wani maraya da wata bazawara daga jeju za a ba su daga wani abu tara wasu ke kullum saboda mai tsari mm. in ba za ka kawo ka ba za ka zo kai arwana ka su ruwan a banza mm. da su kuma su injiniyar ruwan su amfanar da wannan shukokin to wannan ya nuna mana idan akwai masu kuɗi a unguwanni su kuma ba sai sun jira wannan tsarin ba tunda mu galibin masallatan mu babu gonaki a gefe shi mm. to kowa ya dinga kawo ko da naira dubu dubu ce zan dinga ajiyewa a wata akalla in ni na aje dubu goma sha biyu kai ka aje dubu sha biyu wancan ya aje sai ga masallacin mun kai mu ɗari dubu ɗaya ba ta gagare mu a wata so idan mu ɗari ne kaga duk wata kenan muna aji kusan dubu ɗari in muka tara a shekara sai mu gama ajin miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu mm. miliyan ɗaya dubu ɗari biyu za su kusan rago guda ashirin da wani abu mm. rago ashirin da wani abu ba da wahala ka samu gidajen marayu da ya wuce gida ashirin a unguwar mm. kowa ku ba su ɗaiɗai fi sabilillahi ba ku cire masu wannan baƙin cikin ba ba ku sanya musu farin ciki ba yadda ku sanya musu farin ciki kuma Allah ta'ala zai kyautata muku kuma ya sanya muku farin ciki shine hikimar malam na cewa ihsani ga maraya in za su je makaranta lokacin da za a koma makanta kowa ana canza mai uniform ana canza mu kowa abubuwan alkhairi su ne yaran kuma canza mai to iyaye in suka yi tunani akan wannan sai ga za a kawo musu alhamdulillah na suka da tsari ku na ba mu marayu gudunmawa da kuma tallafi da littattafai da biya musu kuɗin makaranta da sauransu wannan tsarin idan ya tsaure ba ƙarfin su ku addini ne saboda wani yara in ba taimake su ba za su koma 'yan fashi za su koma ɗan ɓarayi ɗan shaye-shaye yan neman fitina kullum za a gansu a cikin su ne matsalar unguwa saboda kuma sun san gidan kowa eh. su za su fasa maka mota su ɗauki batirinka hmm. su fasa maka mota su ɗauki rediyonka su fasa ma mota su ɗauki abin da ka aji ko kuɗi ne ko ko su tsallako gidanka su ɗauki janareta ko su ɗauki babur mashin ko su abubuwan da duk baka yi tsammani da su ba saboda me ba kula da su ba duk mutumin da baka bashi aiki ne ba zai ba mu kansa ko kasashen tura da muke gani za ga ba sa cewa sai a wata za a biya mutum albashi duk awar da ka zo kai yau za a biya kuɗin ka saboda kai ma ka tafi wani shi ma ya shigo yau din ya aikin ka shi ma ya shigo wancan tafi a ƙyale dan adam babu tunani wannan cutar da shi ake kuma cutar da zaman da cewa al'umma ce gaba mm. hannu da hannu fi da wannan marayi gaskiya ya kamata su kuma a kyautata musu su ma duk inda ake da baitul malin musulunci asali lokacin sayyidina umar radiyallahu anhu yana kallon cewa duk wani mai rauni to haƙƙinsa yana kan shugabanci abinda zai baka mamaki kana ganin kamar wanda ba musulmi ba da haƙƙi a cikin dukiyar musulmi ko eh. sai na umar ya sa ana karɓo jibiya haraji a wajen wanda suke ba musulmi ba yahudawa ne sai ga wani tsoho ba yahudi tafiya da kyar yake yi sai ce kuma na zaka je mhm. sai ba ka ɗora mana haraji ba dole mu je mu nemo haraji mu kawo maka hmm. saboda mu ba musulmai ba ne sai na umar take ce amma kai kamar maka adalci ba mun ci zamartakar ka ko bai kamata mu ci tsufar ka ba yace ko ma gida mu za mu dinga baka abinci yanzu ba musulmi bane mm. amma sai na umar yace tunda ka bada da haraji kana mata shi yanzu kuma mu za mu dinga baka nauyin ka ya dawo kanmu saboda ai ya yadda ya bi gwamnatin musulunci mm. ko da bai musulunta ba to nauyin sai na karkashin jagorancin musulunci dole a kula da shi to ina kuma wannan musulmi da shi ake zuwa sallah wato hikimar maliman eh. idan liman ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi a masallaci abin da ake bukata shine liman ya biyo ya kalli waye ya fito masallaci waye bai fito masallaci ba waye mara lafiya waye mai matsala waye ya kasa cin abinci kinsa duka nan gajeriyun sai liman ya tunani ya za a taimaka musu shi liman shi ne komai a uba shi ne limamin addini shi ne kuma limani rayuwarku shine limamin ku sallah arzikin ku shine limamin taimakon ku wato liman ba shi sallah kawai zai bayar ta inda sallah zai bayar ai ba bukatar jiyu eh. amma in ya juyo ya kalli wanne kalli wanne zara idanu gaba sai kallon ne kalli hmm. duk yana kallon waye ya fito sallah waye da fito dan a gane wanda bai fito ba a ji a tuntuɓa da lafiya ya yi tafiya ne ko ba shi lafiya ne wani ya yi kwanan rashin lafiya da ba zai iya fitowa ba kuma yana buƙatar taimako da daddare ba zai iya kwankwasa mu kowa ba yanzu a ji a taimaka masa to wannan taimakon yana da kyau a dinga lissafin su waye gajiyayyu wa'anda ko 'ya'yan sun mutu ko kuma ba su da yadda za su yi a dinga taimaka musu da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hori. in yanzu an ce a yanka sa babban sa sai a kirga sannan za a iya raba shi gida ashirin sun da gida ashirin sai a kirga gajiyayyu a unguwar mata waɗanda ba su da masaje kuma ba su da 'ya'ya ko mijin da shi kuma matan mata mutu 'ya'yan nasu ba su da ƙarfi shi ma ba shi da inda za shi yanzu sai aka kai musu za su ji cewa akwai ikuwa islamiyya an tana da su an tuna da su akwai yankwantaka da musulunci brotherhood an kiyaye musu wannan darajar an kiyaye musu wannan kima da mutuncin za su ji a ransu cewa lalle ba mu rasa abokan aiki ba mu rasa abokan zama ba ba mu rasa waɗanda za mu rayu tare da su ba kamar muka da kai muka ƙi taimakon kowa to za mu zo mu yi kuka da kanmu lokacin da ma muka yawan da matsayi ana ɗaya da misali akwai mm. mm. bayan yan gudun gida na dole mm. wanda wani allah annoba rashin lafiya da ya tarwatsa su mm. su ba masu da natsuwar da za su kalli irin wani abuwa ya mm. ya kamata al'umma mu a shiga cikin wannan tsarin da su masu da cewa an yi da su a cikin wannan hindimin da ya kamata a yi wannan wajibinmu ne mu yi kokari mu dawo da ta hankalinmu a jikinmu ba wai mu mai da hankalinmu kasashen allah ke ba can gudun hijirar na yan uwanmu ba da zaɓin su bane suka samu kansu a wannan wajen kaddara ubangiji ta sa kawai suka samu kansu a haka amma sai mu da idanunmu babu rumu da su sai dai mu bari kawai NGOs na turo kuɗaɗe daga kasashen ƙetare waɗanda ba musulmi ba suna barin wasu ci a zuwa taimaka ma IDBs wannan ba insaniya ce ba musulunci ba musulunci shine dan uwan kana cikin bukata ka taimaka masa mu da muke cikin gari Allah bai jarabce mu da zuwa zama wannan wajen ba to mu iya iyawar mu mu ga cewa mun ɗauki dukiyoyin mu mun je mun taimaka ma wannan mutanen yana daga cikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wanda malam ji hankalin mu yan gudun hijira na can zaune ba ni za su da suna garuwar da sun taimaki kansu amma tun da an tilasta musu sun zo sun samu kansu a wajen zaman da ba su za su zama ba dole ta kawo su wannan zaman to a yi kokari iya iyawa a ga cewa an tallafa musu da wani abuwa na alkhairi wanda za su samu taimakon mutane da kuma taimakon bayan Allah wannan abin ya kai gare su to muna irin wannan za mu cire mu junan mu da bakin ciki da damuwa Ga rashin jin daɗin cewa gashi mun samu kanmu a cikin wasu hali waɗanda ba na jin daɗi ba duka za mu cire maka wannan damar mm. amma in ba haka ba gaskiya za mu daɗe a cikin damuwoyin da ba mu san iya inda da tsaya ba sai mun kawo wani iko Allah subhanahu wa ta'ala da abubuwa da yawa da ya ya magana mu magana a wani suka ne da fannoni mm. daban-daban mm. za ka ƙara wannan Allah ta'ala ya haramta mana sanya ma'auni ya haramta mana kuma yin abin da ba daidai ba musamman aka abin da shafi zanen mu to shani ne shi in ka je awo ka je ka awo da mai girma don ka zo ana mutane kai ma ka zo ka auna musu da mai girma in ka je ka auna dan ƙarami don ka zo auna ka auna musu da ƙarami. amma zaluntar bawa a wannan yankin ya daga cikin abin da Allah subhanahu wataala baya so ko Allah bai baya farin ciki da wannan zaluncin da bawa zai san wanda. da haka wajibi ne mu kalli sakon Allah subhanahu wataala da yake mana magana kan wani mafasikin wayil shi shine waɗanda suke zaluntar mutane in suka je auna su auna da babba in suka zo aunarwa kuma su auna da karami wannan zalunci ne mai girma Allah ta'ala kuma baya san wani zalunci to ba wai sai kawai auna kwano ba daidai da mita in ka zo auna yadi auna shi daidai inda aka cika auna shi ba kuma shi kaɗai ba wajen awon fili sai ka gance maka wannan filin kafa hamsin ne ba kafa hamsin sai ka ji ka saka kaba arba'in ne kawai arba'in da uku an cikin kaba biyu uku uku dan a sake tasa wani fili daban a sai da shi miliyan ɗaya ko miliyan uku shi wanda ya wannan abun ya sauya ma'auni ya yi abin da kuma sai ya zo gobe alƙiyama ya ɗauki da wannan ƙasar niki niki a kansa a gobe alƙiyama kowa zai sauke maka saboda zalunci ne a kansa to wajibi ne mu kiyaye haƙƙin al'ummar da Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da shafi ma'aunin mu idan awo ne za a yi na wani sikeli ko na ma'auli yi kokari ka sauke haƙƙi nan wannan abin da kake ragewa ba zai ƙara ma ba ba zai rage ma ba illa kawai zalunta kanka da kake yi to malam ya kawo mana cewa akwai ihsani a wajen ma'auni to mu kiyaye awo ko ma da ne zamu auna na magana kuma akan ai har magana wa qulul linas husna Ko ga mutane ke kyakkyawar magana kar ka musu daɗin baki wajen zo sai kayan ka kuma ya zama kayan ba mai kyau ba wannan yana daga cikin abin da Allah baya so mu ga mutane magana wadda kuma ba haka take ba kuma ba haka gaske take ba Allah baya so irin wannan gaba daya wajen mu wannan ne ga liman ya yi sallah hmm. mataki na gaba kamar da liman ya faɗa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi khutba arfa ya yi sallah azhar da la'asar kasar gaba daya raka'a biyu bayan da ya gama su ya zauna a wajen hakkin rana ta faɗi ya ka ji alhazan mu da suke kan yanzu ba za su bar wajen ba har rana ta faɗi nan ba su yi maka zuwa kuma ba su isa ɗan ba sai su gangaro zuwa ba, nan za su yi magariba raka uku tare da yin isha'i raka a jika kuma kasar jam'an wa kasar in sun gama wannan ba nan kuma su kwana a wajen har sai alfiji da tura rana ta ɗaga sai su wani da kuma su ce jiba daga wajen jiba sun samu dama su iya wucewa makka su je su yi mawafin mawafin ko kuma su dawo <clears throat> a mina sun wanda su alina a sai sun sama kwanakin su gaba ɗaya guda biyu ko uku ba laifi ga wanda zukarta ya yi kwana biyu babu laifi kuma ga wanda ya kyauta a wanda ya kyauta shi ne kwana uku ko kuma wanda ya zukarta ya kwana biyu ya koma makka sa'annan ya je ya rayu tsawafin sana ba to waɗanda suke a gobe za su yanka da gobe da jibi da gata suka kwanaki ne na yankan dabbobi wannan Allah ta'ala ba da damar bawa zai iya zuwa yanka abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hore masa ko mu da muke nan gida za mu iya wannan yankan ba laifi bane mutum ya yanka abinda Allah ta'ala hore masa na dabbobi Allah ta'ala baka da ka yanka su kaje ka yanka amma kuma a guji alfahari a guji kuma riya a guji ɗora mu kai abinda kuma mutum ba iya ko ka je ka ciwo bashi don ka burge mutanen unguwa ko ka burge iyali duka wannan ba daidai bane mu yi fi sai a kada ranka da hannu fata Allah ya taɓa ta iya abin da Allah hure maka kai an gani hmm. hmm. hmm. abu da su ya kamata su wani da su dama sun yi dajen kyautatawa daga <laughs> wannan gaskiya ne shawara ce mai kyau da mutum ya niyya je aikin haji Allah ne ba shi ikon zuwa ba yan miliyon ɗaya da rabin da aka aji. ma da za ta so faraguna da yawa ba akalla <laughs> ita sai raguwa mu kuma ga yan uwa ga dangi Allah ta'ala zai kalli ladan niyya already dai Allah ya baka ladan niyya kayan niyya zuwa aikin haji baka samu dama ba to ka bi kuma da wani kyakkyawan aikin alkhairi Shi shine sauƙaƙe ma mutane motsi da taimaka musu da ba su abin da za su iya amfanuwa da shi to a gashi su je su ci abinci ko kuma su yi abin da zai iya faranta musu rai musamman yan uwa na kusa muna wani kuskure galiban sai mu dinga mantawa da yan uwanmu na jikinmu na jiki kwarai ai lada biyu za a samu hanya kamar yadda mamala ya kawo a cikin hudu ba cewa dan uwanka na jini in ka taimaka mai lada biyu Allah zai baka ga ladar albir ga kuma ladar arrahim ka yi nagarta sannan kuma ga zumunci da kasada Allah ta'ala zai haɗa muku wannan ladar da kike da to idan mutum yake ba zai kula da wannan jami'in ba to zai zo abin da kuma ba shi ake bukata ba na'am yayi ladar inda ya kyauta mu wani amma ai uwansa kusa cikin bala'i kuma can ana kallon cewa ga ɗan uwansu ne kuɗi ne ba za a taimaka muku kai kuma ka zo ka musu bakin ciki ka je ka taimaka musu baka taimaka wannan ba wannan baya daga cikin insaniya da Allah ta'ala ya faɗa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ta'ala ya saukar da ayar laifin birra a menene faɗin Allah subhanahu ta'ala cewa wala kin birra mai kafa Allah ta'ala ya sanya ce wannan ya zama cewa ce makoli tsakanin ɗan uwa da kuma abokan zama wani da ya zo ke manzara sa sallan ya rasulullah ka gona ta ha ita ce mafi shi dukiya a gina jarin da tana aje a ce da tafi sabilillah nan sallallahu alaihi mun karba bakhin bakhin ma da ladan dukiyar ma da ladan dukiyar amma ka je ka ce da uwanka na jini sai Allah ta'ala ba ka lada biyu ga lada zumunci ga ladan kuma sadaka to waɗanda ba zai aikin hajji ba don Allah su fito da kuɗin a yau na san da yawa suna jin mu yanzu <laughs> mu da muke bayan Allah a <laughs> ah, mu da muke bayan Allah ai kowa gin ka san kai ne alhaji <laughs> to sai a fito da kuɗi a taimaka ma mutane wannan dubu hamsin wannan dubu talatin wannan dubu ashirin ko ba su naira goma a ba su ne ne dukiya karewa za ta kwarai kwarai kwarai a yi masa wani haya ce eh. matsalarsa wani kuma magani ne za a biya mai ba da yan dubu goma sha biyar ta sai samu sun mutum zana gida to ko magani ne ka je ka sa kuɗin mm-hmm. na asibiti da duk wanda ya zo da lura ɗin misali masu ciwon koda duk wanda ya zo da ciwon koda da har kuɗin nan su ƙari kana karɓa kuɗin a ta wanke musu koda sai ta bi lillahi mm. kuɗi na ne zan nemi lada da shi wani agaji a ga Allah ta'ala wani kuma ya kalli wajen rashin lafiya ne sai kamar masu hawan jini duk wanda zai a bashi magani kyauta wani kuma ya kalli masu irin diabetes din nan ko stroke ka kalli dai wata cuta ta musamman da ka sa al'umma na wahala a kanta ka ce duk wanda ya zo wannan kuɗin a yi fita billahi ko masu haihuwa a cikin lebo duk wanda zo haihuwa in kai hajji ya ce a gida yanzu kin san zafin haihuwa kin tsintsina kin ji wahalarta ɗauki kuɗin aikin hajji da kika tara ki mika asibitin matani duk wanda ta zo ba ta da ƙarfi na sadaukar mace da wani tuka tafi ta billahi wallahi Allah Allah fara kasu ta mace Allah ya ƙarya miki ba ki dai aikin hajji ba amma in kai ne zuwa aikin hajji Allah zai baki lada sannan kuma zai baki wannan alkhairin da kika faranta ma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun da je inda malai dinga shan hankalin ma kyautatawa to duk wanda kyauta shi ma Allah ta'ala zai kyauta masa wa inna Allah yuhibbul muhsinin ku kyautata Allah yana son masu kyautawa wannan ba karamin gaba ba ke kama nura wanda wataƙila zai yanzu in dubban miliyon al'umma da suke kallon wataƙila mutum ɗaya zai ɗauki wannan shawarar ta zama alkhairi ga waɗansu ta zama farin ciki gare su shi ma zama alkhairi a gare shi domin sadda mutum ya ce da dukiyarsa Allah ya ƙara masa yake Allah ƙara masa yake annumu fi sadaka ma'ana hauhawar lada a cikin sadaka babban al'amari ne a ga Allah subhanahu wa ta'ala don haka babban kira ne wannan ga bayan Allah cewa waɗanda suke gida da marayu da zawarawa da gajiyayyu da waɗanda suke hatta da waɗanda suke gwagware suna nan suna ta fama ba su da ko sizin aure su ma eh, taimaka musu wataƙila ba su da kuɗin aure in ka kyale kuma fasadi zai zai a biya mai sadaki a bashi kuɗi in wayarinya kuma babanta yana son aure da ita babu kuɗin katifa babu kuɗin gado a biya masa kudin aikin hajji ne sai a wani yara biyar goma wallahi ga ɗalibai na makaranta ga ɗalibai waɗanda suke school fees ya gagare su an je kasa biyan kuɗin makaranta musamman musamman a wannan janibin a kalli mata ni na fi fadala a taimaka ma mata sama da maza maza addinin mu za mu yi aikin ƙarfi amma matan nan wallahi ma nuna daga na suke fara cikin bala'i za su je neman taimakon kuɗin school fees registration ɗin dubu goma sha biyar ko dubu ashirin wani kaji ya ce zan baki amma ga sharaɗi ba sai lalata mata rayu sannan zai ɗauke mai kuɗin ya baka wanda kuma wannan cutarwa ce gare mu da kuma zamantakewar mu gaba in yari ne ba ta lalace za ka addabi kowa za zama mara kunya amma mu kame mutuncin mu mu dinga mu ma juna ta hanyar da duk wanda yake da bukata in muka ɗauki dukiya muka wallahi ma nuna ba za ka san daɗin ce muku ba sai ka yi in ka ga mutum ya shiga farin ciki to kai kuma wannan farin cikin da zaka gani nashi sai su faranta maka da sama da wanda ke faranta maka da saboda yayi aikin kai aikin alkhairi ka ji daɗi kaga wani ya faranta ransa to kai ma Allah ta'ala zai faranta maka ranka kai ma Allah zai faranta maka saboda wani ya ji farin ciki dalilin ka Allah zai faranta maka da tana ne ka faranta mu wani tsarin ba wa tsarin to zuciya ka ta tsone mana idanu don taimakon bayan Allah mu taimaka ma bayan Allah mu yi abin da ya kamata mu taimaka kar mu gajiya Allah zai canza mai da mafi alkhairin abin da muka ba na'am mu al'ummar wani nauyi ne a kan addu'a da lafiya da samar da jagoranci na gari inda za a cewa an samu an yi addu'o'i wanda zama zaman lafiya da kuma hal da ta kuma ciki watan babban darajar wannan rana kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa khairu du'a du'a yawm arafa mafi alkhairin addu'a ita ce wannan addu'a mutane na gidajen su tsaga ne sai Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka dauke mana bala'i Allah ka dauke mana masifa Allah ka cire mana damuwa Allah ka kimtsa mana iyalin mu Allah ka sanya tausayin mu a cikin zakatun shugabannin mu Allah ka ba mu iko musu da'a da biya wannan addu'a da mutane za su yau duk wanda addu'a Allah karba zai muddin mutum bai roki yanke zumunci ba ko mutum bai ta'addanci a cikin addu'a ba in dai ka roki Allah duk abin da ka roke shi yau zai amsa maka mafi alkhairin addu'a ita ce addu'ar ranar arfa in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafi alkhairin abin da na faɗa min annaba da suka bace ni shi la ilaha illa illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir da addu'a yana da matukar muhimmanci duk wanda ya buɗe baki shi Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka aminta da mu Allah ka sauƙaƙa mana Allah ka tausaya mana Allah ka cire wannan rashin tausayi da ke tsakanin mu da junan mu wancan ya kashe wannan wannan wannan kaza wannan addu'ar malamin da ba ƙaramin muhimmanci da yake bayan Allah da suke gidajen su musamman mata da suke karanta saɓa Allah kan maza ba sa kallon haramun da yawa akan maza kuma muna waje kullum kana kallon haramun imanin wa irin na mata ba ƙananan yaran da suke gidajen su a sa suke addu'a Allah ba mu zaman lafiya ya amintar da mu ya ɗauke mana masifa da bala'i a garuruwanmu da kuma ƙasar mu gaba ɗaya Allah da da tattalin arzikin mu da mutuncin mu da rayuwar mu ta zama cikin aminci Allah ya tausaya mana wannan addu'a a yau ta yanke za ka kuma insha Allah ta'ala sai kaga canjin da ubangiji subhanahu wataala zai muna in yazo ruwa da yara kenan ai tun daga asuba yau eh. za a yi nan, har lokacin da rana ta faɗi in aka zo buɗe bakin da aita addu'a tunda da yawa daga cikin bayan Allah an yi azumi wanda ba su yi azumi ba su ba samu wannan garaba sa domin azumi yau kaga zunubin shekara biyu Allah ta'ala ya fi da shekara ta ba su da kuma wanda za mu fuskanta duk Allah ta'ala zai gafarta maka amma da shekara sai ka nufi ci manya manya ne buka sai Allah ta'ala ya fi maka nan in tashi ne buka ba'ir ma tan hauna anhu nakaffira ankum ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima in kun ci manya ne laifuka in ji Allah subhanahu wa ta'ala za mu yafe muku ƙanana ƙananan laifuka sannan ko mu shigar da ku mu shiga take mai girma take aljanna firdaus to addu'an nan ta da matukar muhimmanci babu wata rana za ka addu'ar ta kai irin wannan ranar ita ce wannan a shekara ba ka da irin ta shi yin ɗaukowa kuma hmm. da lokacin na kullum da me za a karkare mana wallahi babban abu ne za mu karkare shi ne jigon wannan hudu ba gaba da shi ne kyautatawa kar mai taɓa yadda mu mu'amala da mutane mummuna na musu mu yi kokari duk abin da zamu mu kyautata mu ci a ce mana madalla kar mu taba yadda mu yi hulɗa da mutane su uzu a'udhu billahi ko kuma su ce asha ko kuma su ce tir da mu'amala da wani mu'amala ka kyauta daidai da gudu akan abun hawa karkai saboda wannan abin hawan rufa maka asiri yake yi Allah bai baka shi dan ka je ka bakanta musu ka kashe musu dan uwan rai bane a'a ka je ka kyautata kai abin da ya kamata haka Allah ta'ala ya so duk yaran da muke fice ake gagashin mu a kamfani a kasuwa mu kyautata musu a fiti albashi kamar yadda malam ya faɗa cikin kuɗi ga cewa ma'aikacin aka ɗauke shi aiki to sharɗan da aka ce ake yaki a kiyaye su kyautata wace in ka kyauta mai zai kyauta maka in ya ga da kyau za ka ga da kyau wal bani wal baka wal ni wal qimimi to mu kyautata mu junanmu mu kyautata mu iyalanmu mu daina rowa shi ke sa yaran suna za su na ɗauke ɗauke har zama gaggagan ɓarayi abin da bai kai kawo ba a yi ma yara abin da bai kai kawo ba a yi wa mace wani kekere kekere matarsa a shana sai an kirga magi saboda wani irin bala'i ne duk abin da ka kawo ka kawo da kai ka yi addu'a Allah ta'ala sun yami albarka kuma ka je neman wani Allah ta'ala ya baka amma an dinga bin mace sau da kafa me kika dafa yau kwaya na kika dafa me ki ba daidai bane taliya na kika duk baka san alkhairin al'umma na zuwa akwai yan uwanka akwai yan uwanta akwai makwabta kowa na zuwa ya ci arziki a gidanka to mu kyautata mu juna ko mu dinga mu mu afuwa mu dinga mu juna mu kuma addu'a wanda muka sanya cikin bala'i da musiba mu koma gefe mu daga hannu mu ce ya Allah bawan ka wani yana cikin musiba ya Allah ka mai sauki rayuwa in muka yi garabaza da zamu samu kuma shine mala'iku da su mana wannan addu'ar mu kuma zai ce walaka bi mislihi kai ma da kai wannan addu'ar kai ma Allah ta ya maka irin ta wallahi babu abin da ya daɗi irin ka ga dan uwanka a cikin farin ciki babu abin da muke da damuwa irin ka ga dan uwanka a cikin bala'i da musiba in dan uwanka bai gane bai kokari ka gane da shi in ya gane kuma yake abuwa da gangan to kan yi addu'a Allah ta'ala shirye shi wannan shine babban sako da kuma kokarin addu'o'i ba dare ba rana da kuma dan Allah mai kokari mu rage sako mu ba mala'iku bane mu ba annaba bane wallahi sai mun yi sako amma mu kokari mu rage Ko ya yake mu kokari mu rage mu rage mu rage mu rage in muka rage sako Allah ta'ala zai tausaya mana kan wasu mu'amalolin mu ma da yawa sai sanya mu a cikin sa wallahi so masu kalmar da sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen wani shiri na sarar kuɗi ba ta arfa wadda muka kasance tare da sarki abdul awul gusau wanda ya kama fassara mana huduba da kuma wato darasa da ya kamata mu koya daga cikin wannan huduba da aka gabatar a madadin waɗanda suke da duniya wajen sada mu da ku mu rabu kuma sake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi